Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan lasariyar Litinin 11 ga watan Fabrairu shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma da gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gubel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji mu ga kanan labarai. Yau Litinin shugaban tsaron Amurka mai riko Farshananan ya ce har yanzu kungiyar ISIS ta kasance a faɗin duniya tana nan da ranta. sabuwar shugabar kwamitin kula da harkokin afirka da kiwon lafiya da duniya ta ce akwai bukatar a mai da hankali kan abin da ke sa 'yan afirka yin gudun hijira da kuma rasa matsugunansu haka kuma za ku yi cewa wani rahoton ya ce 'yan najeriya fiye da miliyan saba'in ke amfani da kayan shafe-shafen ƙara fari akai-akai abin da ya sa babbar ƙasar da ke nahiyar afirka zama mazaunin masu shafin man ƙara haske da ake kira bilicin to kanan labaran kenan bayan kun gama jan labarai za ku ji cewa wato hukumar zaben najeriya ta ce ta kimsa tsaf ta gabatar da ko kuma ta gudanar da wato zaben da za a yi amma a jihar borno wato hukumar ta kuma ce ita ma a shirye take ta tabbatar da ta yi zaben To ba mu da matsaloli gaskiyan Allah duk abin da muke nema na zaɓe mun samu. Akwai wasu da ke kukan cewa har yanzu ba su samu katin zaɓe su na dindindin ba. To ai ga kati nan muna da su yanzu wanda muke da su a ƙasa sun kai dubu ɗari. To madalla, za ku kuma ji irin wainar da ake toyawa har yau dai akan shirye-shiryen zaben Najeriya inda za mu tattauna da alheri Grace Abdu wacce take wurin da ake bada takardun zaɓe na dindindin wanda wa'adin karɓan takardun ke karewa a yau litinin. a Nijar kuma ana gudanar da wasu addu'o'i ne don tabbatar da ganin an samu zaɓe cikin kwanciyar hankali da zama lafiya a Najeriya. sai dai ba za mu iya kawo muku wato shiri na noma ilimi ba don haka sai a dakace mu wani mako za mu kawo hakan don haka da labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel yau litinin shugaban tsaron amurka mai riko fat shanahan ya ce har yanzu kungiyar is ta kasance a fadin duniya yayin da mayakan amurka ke wato mayakan da amurka ke mara baya ke kokarin kwace tunga ta karshe da ke hannun 'yan kungiyar a gabashin siriya Shanahan ya faɗa manema labarai da ke tafiya tare da shi zuwa Afghanistan cewa idan aka yi magana irin abin da ƙungiyar ISIS za su iya yi ya danganta da irin mutanen da suke da su a ɓoye. A makon da ya gabata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tabbatar da kasashe ya kasashe abokan Amurka cewa Amurka ba za ta watsar da ƙoƙarinta na kawo ƙarshen ƙungiyar IS ba lokacin da ta kwashe dakaranta daga Siriya. Shanahan ya faɗi yau Litinin cewa yana shirin tattauna lamarin a cikin wannan makon da kasashen kawance na NATO ciki har da goyon bayan tsaro wanda ya ce yana da muhimmanci yayin janyewa daga wani aikin soja. mayakan da amurka ke mara baya a siriya sun faɗi jiya lahadi cewa sun kwato wasu wurare 41 daga mayakan is wato da mayakan is ke rike da su a gabashin siriya a wata hira da murya amurka da sabuwar shugabar kwamitin kula da harkokin afirka da kiwon lafiya ta duniya a duniya da na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a majalisar wakilan amurka ta ce akwai buƙatar mai da hankali akan abin da ke sa 'yan afirka yin gudun hijira da kuma rasa matsugunansu tabbas rikice-rikice na ɗaya daga cikin dalilan a cewar 'yar majalisar wakilai ta jam'iyyar dimokar a jihar california karen bass a lokacin da ta zanta da james bati saboda haka warware waɗannan matsaloli ta yadda al'ummar nahiyar ba za su ji suna buƙatar su fita daga ƙasashensu ba na ɗaya daga cikin matakan da ya kamata ɗauka a cewar bas batun yanayi ma na ɗaya daga cikin dalilan da ke sa mutane na ƙawar cewa matsugunninsu a cewar bas mr bas ta kuma nuna damuwarta akan yadda ake yi wa 'yan gudun hijira daga afirka amurka wasu 'yan afirka da yawa daga somalia da sudan ta kudu da liberia sun samu takardun kariya na wani ɗan lokaci da ake kira tps a takaice ko ded abinda zai ba su damar zauna a su kuma samu aikin yi a ko da yake 'yar majalisar ta nuna damuwarta akan cewa wannan matakin da aka ba su na iya canzawa ƙarƙashin gwamnatin trump to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ɗaya bangaren kuma shugaban sojan mai riko fat shanahan ya ziyarci ƙasar afghanistan a yau litinin domin haɗuwa da shugabannin afghanistan da kwamandojin amurka ziyarar da ke zuwa a daidai lokacin da masu shiga tsakani ke aikin zaman wato zaman samar da zaman yarjejeniyar zaman lafiya shanahan ya faɗa manema labarai cewa yana son ya tabbatarwa da jami'an afghanistan muhimmancin tattaunawar da ake kana da kuma da ke faruwa abin da ke faruwa a ƙasarsu gwamnatin shugaban afghanistan ashraf ghani ba ta cikin tattaunawar da ake tsakanin manzan amurka na musamman a afghanistan zalme khalizad da ƙungiyar taliban khalizad ya faɗa a makon da ya gabata cewa ya yi imani za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya kafin zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan yuli kuma shi da tawagarsa na shirin sake ganawa da kungiyar afghanistan a katar ranar 25 ga watan fabrairu domin ci gaba da tattaunawar shanahan ya ce ma'aikatar tsaron pentagon na taka rawar gani a tattaunawar da ake kuma yana aiki kafada da kafada da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro john bolton haka kuma ya ce ba a bashi izinin rage yawan sojojin amurka da ke afghanistan ba A cewar wani rahoto 'yan Najeriya fiye da miliyan saba'in ke amfani da kayan shafe-shafen ƙara fari akai-akai. Abin da ya sa babbar ƙasar da ke nahiyar Afirka zama mazaunin masu shafa man ƙara haske da ake kira bleaching da turanci. Wata matashiya mai suna Goodness Ben, 'yar shekaru 25 da haihuwa 'yar fim, mai tallata tufafi kuma ta ziyarci wani shagon sai da man mayukan shafawa a birnin tarayya Abuja. Tana so ta yi suna kuma ta ce ta yi wato ta yiwu ta ƙara haske ya ƙara mata kurjin samun shiga fina-finan. Yes, this is Nigeria. A fair skin is business. That's what it's business. In movie industry, most times the director wants you to like glow. In fact, you should be Ta Tace, e, a Nigeria miki da farare aiki harka, a masana'antar fina-finai yawancin lokuta darakta na so ka kasance da haske. Kasancewa yawancin lokuta bakaken mutane sukan ki, amma sun fi kyau idan suka je kusa da na'urar ɗaukar hoton bidiyo. A cewar wani kiyasi a shekarar 2011 daga Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO, 'yan Najeriya miliyan 76 yawancin mata ke amfani da man ƙara haske akai-akai, amma akwai wasu 'yan Najeriya da ba farare ba da suke yin watsi da wannan tunani na cewa an fi son farare, sun ce baƙaƙe ma suna da kyau. Tina onahu ta ce ba ta bukatar shafa man ƙara haske. My confidence really doesn't come from my skin. It comes from within. And I still get as much attention from Ta ce yarda da kaina ba daga launin jiki ba ne da zuciya ke kuma samari na imanin na wato na mani magana kamar yadda za su tanka sauran mata a saboda haka bana tunanin yarda da kaina na da saba da alakar jikina. labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc toba yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe a najeriya hukumar zaɓe a jihar borno da ta sha fama da ayyukan 'yan ta'addan boko haram ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaɓen a cikin jihar ga haruna dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.

Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Ibrahim Magaji kenan ke bayani kan zaɓuɓɓukan da za a gudanar a jihar Borno da kuma ya ce akwai ƙananan hukumomi guda takwas cikin ashirin da bakwai da ake da su a jihar da za a gudanar a sansanonin 'yan gudun hijira da ma aka yi masu rajistan ƙuri'u dubu ɗari hudu da tara da ɗari takwas da talatin da uku da suka haɗa da ƙaramar hukumar Kalabarke da Abadan da Guzamala da Marte da dukwa dangala da mabar da kuma kukawa alhaji ibrahim magajin da ya yi wannan bayanin ne a wani taron masu da tsakiyar harkokin zaɓe da kungiyar 'yan jaridu rashin jihar borno ta kirawo don wayar da kawunan jama'a kan zaɓen da za a gudanar bayan kammala taron ne kuma na tambayi shi alhaji ibrahim magajin kuwa ko wace matsala da hukumar nasu ke fuskanta na tunkarar wannan zaɓe ga da abin da ke cewa to ba mu da matsaloli gaskiyan allah duk abin da muke nema na zaɓe mun samu akwai su da ke kokan cewa har yanzu ba su samu katin zaɓen su na dindindin ba. To ai ga kati nan muna da su yanzu wanda muke da su a ƙasa sun kai dubu ɗari to amma ka san sha'ani yanayin mutanenmu yadda suke. sai saura kwana ɗaya ko biyu nan ne za a ja a kuma ce za a je a karɓi kati. ya shirin zaɓe da za a yi a sansanin yan gudun hijira kuma yake. a yana tafiya daidai yadda ya kamata. na kuma tambayi daraktan hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa reshen jihar borno da ake kira alhaji yahaya imam ko me suke yi game da wayar da kan jama'a game da batun sai da katinan zaɓe ga da abin da ke cewa. tun sayar da kati yana ɗaya daga cikin abubuwa uku da mu hukumar wayar da kan jama'a muka himmatu akai shi katin nan kullum mukan gaya jama'a shine abu ɗaya da aka bai wa talaka yake daidaito da ko da shugaban kasa ko da mai arziki ko da waye ne katinka guda ɗaya daidai yake da na shugaban kasa saboda haka kada ka sai da shi kuma nan da suke zuwa suna sayan katin ba inda za su kai illa su karba su hallakar da katin don kai baka yi amfani da shi ba shine kawai abin da suke saboda haka dole mutane su san da wannan ba inda za su kai katin wanda ya sayi katin nan ba zai iya yin zabe da shi kawai don ya hana ka yin zaben nan ne ambassador Ahmed Shehu da shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu reshen jihar Borno wanda shi ma ya samu halartar wannan taro INEC yi magana kan yadda ake za a yi zabe mu kuma ke kiran da muke musu shine a tabbatar cewa duk dan ƙasa wanda yake da incin ya jefa kudiyan shi ya samu dama ya jefa especially in ka duba na jihar Borno namun daban yake kullum zaka tashi ka je wancan garin an ji an kona kuma yan garin ko an kore su sun tashi sun tafi wani waje kaza yanzu haka ana tattauna ne ya za a yi su wanda suke gujin hijira a ga cewa ba dan ne musu hakkin su na sun samu sun jefa su ba to wai shin menene ma makasudin kiran wannan taron tambayar kiran ne wa shugaban kungiyar yan jaridu jihar Borno Comrade Baba Sheikh Haruna ga kuma abin da ke cewa. Allah ya jarabce mu da fitinan ah, Boko Haram da sauransu. To yanzu kuma ga zaɓe muka sa gaba. Akwai tsoro a cikin zukatan jama'a a cikin gari. Muka ga ya kamata mu kira wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan harkan zaɓe. Mu ga cewa mun tuntubi juna, mun sanar da juna cewa ba abin da zai haifafa mana alheri in ba dai mu yi zaɓe cikin lafiya ba tare da tashin hankali ko musguna wani ɗan ƙasa yayin da zai je jefa ƙuri'arsa ba shi yasa muka kira wannan taron alhamdulillah ba wayanda suke da ruwa da tsaki sun zo sun yi jawabi daidai gwargwado yanzu dai kasa da mako guda ne ya rage a soma gudanar da zabukan gama gari a tarayyar najeriya wanda kuma fatan duk wani dan najeriya shine ya ga an kammala wannan zaben lami lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da haruna dauda to kafin mu samu alheri grace abdu akan layi bari mu waɗannan rahotanni daga bisani mun tattauna da ita wasu sarakunan gargajiya da kabilar ibo sun sake jaddada goyon bayan su ga zaben shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda yake neman wa'adi na biyu bayan sun kammala taron nuna goyon baya ga shugaban a owerri a babban birnin jihar imo ga wakilinmu okoro igwe da karin bayani A yankin kudu maso gabashin Najeriya, wasu sarakunan gargajiya na kabilar ibo sun sake jaddada goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari, inda suka kuduri aniyar ganin ya samu gagarumar nasara a zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar a ranar sha shida ga wannan watan. Sarakunan sun bayyana hakan ne a taron nuna goyon bayan tazarcen shugaba Muhammadu Buhari da suka yi ji Alhaji a Owerri babban birnin jihar Imo. Ko me yasa hakan? mai martaba Yaze Olivo Hanwe shine kakakin wannan rukunin sarakunan gargajiya na kabilar Igbo masu fafutukar ganin an sake zaben shugaba Buhari. We saw Mr. President as a man who has vision for Nigeria. And we say he is endorsed, and we say he must go back, and we say he must be re-elected by Nigeria. Ezon ya ce mun ɗauki shugaba Buhari a matsayin mutumin da ke da hangen nesa domin kyautata Nigeria, kuma shi yasa muke nana ta cewa lalle sai ya yi, lalle sai 'yan Najeriya sun sake sa Muna sake jaddada wannan mu kuma muna ƙara cewa shugaba Buhari shi ya fi cancanta domin ya samu wata damar kammala muhimman abubuwan da ya fara. muna cewa lallai sai shi muhammadu buhari saboda haka ina roƙon kowane ɗan kabilar Ibo ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya zaɓi shugaba Buhari, saboda wannan shi kaɗai ne matakin da za mu ɗauka wajen ganin an miƙawa kabilar Ibo ragamar mulki a shekarar 2023. Having realized the record achievement he has recorded within the short period of time, especially from the angle of security, fighting of corruption and economic development. Wani basarakin gargajiya Eze Declan Izim kenan na cewa, da muka fahimci nasarorin da ya cimma cikin ɗan gajeren lokaci musamman a fannonin tsaro yaki da cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa tattalin arziki sai muka kammala wannan taron da jaddada matsayin namu na goyon baya ga shugaba muhammadu buhari da fatan cewa zai samu nasara a zaɓe mai gabatowa in ji Eze Eric Uchebu. We are here to reaffirm that the statement we made in April last year, we still stand by that statement, and that is our resolve to support President Muhammad Buhari for another four years. Ya ce mun zo nan ne domin mu jaddada furucin da muka yi a watan Afrilun bara. Har yanzu muna nan kan bakanmu na goya shugaba Buhari baya domin samun shekaru hudu masu zuwa. yayin da ya ji a Sokanya Bike ya bayyana cewa. In a nutshell, our stand remains irrevocable for President Muhammadu Buhari's continuity. Ya ce a takaice dai matsayin namu bai da makawa don shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da mulki. Mun yarda da tazarce kuma insha Allah shugaba Buhari zai samu wani wa'adi na shekaru hudu. Wannan shine matsayin sarakunan gargajiya na yankin kudu maso gabas, wato muna goyon bayansa ɗari bisa ɗari. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To madalla a gaida Alfonso Sokorigwe. a halin da ake ji kuma jami'an gwamnatin najeriya na ci gaba da nuna damuwa ga matsayar da wasu dattawan arewa da ke cewa a teku abubakar za su mara wa baya ga hawa umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Jami'an gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna damuwa ga matsayar wasu dattawan Arewa da ke cewa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP za su marawa baya. A zaben 2015 da shugaba Buhari ya lashe zaɓe, kusan dukkan dattawan Arewa sun mara masa baya. Ministan matasa Solomon Dalong ya ce dattawan sun kaucewa matsayinsu na hangen nesa. Wato manya ne wanda in abu bai biya bukata da burin zuciyarsu ba, to wannan abin sai dai a asara. Ba wai al'umma suke duba ba. Idan dai ba su dai za a biya musu bukatansu ba, to sai sun yi wannan taro su ce a tiku suke. To shin me yasa ba su goyon baya wani dan takara arewa ba sai a tiku. domin kowane zaben da su yi wannan gungu ko ka ce shi professor abdullahi ko ka ce shi um, na fene ko ka ce shi clark edwin clark kowane lokaci magana na tiku suke yi to kenan abin da mun fahimci wannan abin da suka yi shine suna nuna mana cewa to in ba ka da aljihun ka bai da nauyi ba to ba za ka samu albarka daga wurinsu ba don saboda haka albarka a gidajensu a gaban wuri wannan manyan kudin ka ne zai baka in ba haka ba su gaya mana menene hujjar su na karu balance su su gaya mana menene hujjar domin sun yi haka da biyu da goma sha daya a shi yasa na kira su cewa manya ban kira su dattawa ba aka ci abin da dattawa sun gani ba manya ba ne waɗannan manya ne ba dattawa ba dattijo ai baya nuna wariya dattijo al'umma yake dubawa a bakin dattijo babu zafi sai da ruwan sanyi shi yasa dattijo Allah hana shi da karfin fada sai dai ya bashi shawara a baki idan dai za a bata da cizo zai tara ya a a'a ai kaza me yake yana hanga nan ba da jimawa zai bar baya me zai bar a baya amma dattijo nan da yake yawo da ruwan zafi da wuta a baki babba ne ba dattijo ba saboda haka wannan manya ne ko sun kai shekaru dare suna ganin kamar bai kure musu ba don haka abin da suka yi abin kunya ne wanda a tarihin arewa ba taɓa yi ba haka shi ma shugaban kwamiti na musamman da shugaba buhari ya kafa don tallafawa yankin arewa maso gabar tijjani musa tumsa ya ce manufofin gwamnatin ga wanzar da salama sun isa dukkan al'ummar su dage wajen tazarcen shugaba buhari tumsa ya kafa hujjarsa da wasu ayyuka da kwamitin ya gudanar sanin kowa ne arewa maso gabar tana da Dalibai, da yara da yawa wanda ba su zuwa makaranta mu aikinmu a wannan kwamiti na musamman na shugaban ƙasa shine mu tabbatar da cewa duk abubuwan da aka kai can an kai su inda ya kamata kuma su taimaka wa wadda ya kamata don a raya wannan ah, yankin babban abu yanzu shine su samu mutunci na cewa su 'yan adam ne kuma suna iya bacci su tashi a kan lokaci ba tare da suna da tararraɗin za a kai musu farmaki ba. Masu goyon bayan gwamnati ko adawa daga Arewa na amfani da kalmomi masu tsauri don isar da saƙonsu kasancewar duk manyan 'yan takarar 'yan Arewa ne kuma mabiya addini ɗaya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manyan To madalla a gaida Hawa Umar. A jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya kuma shugabannin jama'a a jihar Kwanni suna shirya addu'o'i ga samun zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a Najeriya. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. muna ma mu addu'a Najeriya wannan zaɓe da za a yi nan gaba Allah ka sa a yi shi lafiya a shi lafiya Allah muna maimaita addu'o'in mu ala kulli halin a kowane wuri a cikin sujaddan mu da wurin karance karancen mu muna addu'a Allah ka sani lalle muna ma yan uwan mu addu'a Allah duk abin da za a yi zaɓen nan a yi shi lafiya a lafiya ko ina da ko ina a cikin kwanciyar hankali wannan shine muke roƙo Allah irin yanda ake ta gudanar da addu'o'i a garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da Ilela local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya domin ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa karshen wannan makon cikin salama a tarayyar Najeriya. Malam Muhammadu Dan Waziwa ya yi muna ƙarin bayani game da wannan addu'o'i da suke wa tarayyar Najeriya da za ta gudanar da zaɓuɓɓuka a ranar goma sha shida ga wannan wata na Fabrairu. Abin da ya tusa mu ga wannan fafatakayin wannan addu'ar kai ko ina kawai rediyo malamai duk wanda ya hau ko wajen hudubobin juma'a mukan yi addu'a game da wannan zaɓe da za a yi Najeriya Allah ya sa ya kare lafiya wanda sanin kowa ne tarihi ya gudana tun kamin zakko mu mu da Nijar da Najeriya ko da kalmar Bahaushe kan ji an ce duka ƙasa guda ce ƙasa ɗaya ce ma'ana kenan ma'ana cewa ƙasa ɗaya ce wannan shi yasa dukkan munan ɗan Nijar ɗan Najeriya zaman lahiyar Najeriya zaman lahiyar Nijar ne zaman lahiyar Nijar zaman lahiyar Najeriya na kamar irin yadda muna ji in wani abu ya same mu nan su masu ne mun addu'a wannan addu'o'in na gudana ne da umarnin magabatan wannan Kasar da ke fatan an yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali a tarayyar Najeriya. asuwan Musa Arzika wani ɗan jarida ne da ke garin birnin Kwanni ya ce wannan kira da mai martaba sarkin birnin Kwanni ya yi na malamai su dukufa da yiwa tarayyar Najeriya addu'o'i bisa umarnin magabatan wannan kasar, yana nuna irin yadda jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ke kasancewa wa da ƙane tamkar ƙasa ɗaya. Idan aka ɗauka ƙasar Najeriya da ƙasar Nijar jar wato duka uwa ɗaya uba ɗaya ne kenan duk abin da ya taɓa ƙasar Najeriya abubuwan musamman ma abin da ya shahi tashi hankali kenan ya ta shahi ƙasar Nijar duk abin da ya shahi ƙasar Nijar ya shahi ƙasar Najeriya don haka wannan tunani ne mai kyau wanda shagorori na ƙasar Nijar sun kai na kira ga 'yan ƙasa Nijar gaba ɗaya musamman ma malamai da kuma sarakuna don ganin cewa an yi addu'o'i a ƙari wannan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali hankali ana iya cewa hankalin 'ya'yan jamhuriyar nijar ya koma a halin yanzu ga waɗannan zaɓuɓɓukan da za su wakana na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun da tijai da na tarayyar najeriya a ranar asabar idan allahu ya kai mu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Tuma da gaida Haruna Mamman Bako. Bari mu fada jihar Kebbi Najeriya kuma inda wato 'yan fansho suke nuna da damuwarsu akan yadda ake yi wa abubuwansu rikon sakainan kashi ga Murtala Faruk Sanyina da karin bayani. kimanin makonni bakwai kenan da 'yan fansho din suka kwashe suna zaman dirshan tare da yin addu'o'i a kowace ranar alhamis a babban fakon idan garin birnin kebbi a kokarin su na musanta zancen bangaren gwamnatin jihar da take cewa ta biya dukkan kudaden fansho da garatuti ga ma'aikatan da suka bar aiki ciki ko har da waɗanda tattalar suna bin bashi baban gidan garba gwandu shine shugaban yan fansho din masu bin karin haƙƙin su a jihar ta kebbi wannan maganar da shi sani dododo ya yi ba gaskiya ba ne maganar da gwamna ya yi ba gaskiya bane sannan kwanakin baya mun so mu zanga-zanga mu zo mu faɗa ma Mr. President kuɗin nan da ya bada a bamu 2012-2013 ba a basu abinsu ba ba a cika musu kuɗinsu ba sannan 2017-2018 ba ko kobo ba a basu ba 'yan 2017 january ɗaya aka bada duk wanda ya ritaya february 2017 da su 2018 su duka ba a ba kowa ko taro ba mun kai mutum dubu hudu daga cikin dubu hudu din nan mutum dari hudu da hamsin allah an shirya wasu suna jiran a bada wa'annan kuɗin ba a bada su ba yanzu menene bukatar ku abin da muke bukatar mu cewa ba wata abu ka ce ba to Allah ya biya mutane kuɗin su amma wannan lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓe ba ka ganin ana iya ganin kamar wannan wata siyasa ce kuka fito da ita ba siyasa ba ce don musa duk kowa nan ya samu ba 'yan siyasa ba ne amma tsoro muka ji mutumin da kake da hakkin ka bai baka ba yanzu yana bukata a zaɓe shi kana tunanin in ya ci zaɓe zai baka wa'annan abubuwan na sami jin ta bakin wasu daga cikin 'yan fansho ɗin da suka tattaru a filin idin waɗanda suka bayyana min irin halin da suke ciki a halin yanzu sunana ni birnin kabi ya kamata a ce an biya mu hakkinmu to ba a biya mu ba mun yi biya mun biya mun biya mun duk hanyoyin da aka bi mun bi don shi na mun ka dawo na masallaci muna roƙon Allah muna da yare da an makaranta yaren muna nan duk an koro su sannan kuma abinci muna cikin wahala ga dauda ga rashin sutura. Na tuntubi kakakin jam'iyyar APC na jihar kuma shugaban kwamitin yakin neman zaɓe Alhaji Sani Dododo wanda aka ruwaito yana faɗin cewa gwamnatin jihar ta biya dukkan haƙƙoƙin 'yan fansho ɗin. In za su magana tsakaninsu da Allah su ga maka cewa ko muka zo jihar Kebbi na shekarar nawa mun gaske ba a biya ba. Ko wani mun gaske ba a biya ba mun biya ko ba mu biya ba. Sannan hamun mulki dubi da goma sha biyar zuwa yau. Shekarar kuma mun ka biya. Sannan nawa ya rage ba a biya ba. abinda muke magana ko za mu ce an biya kusan naira biliyan goma sha ɗaya zuwa sha bakwai na da daga ratuti a jihar kebbi da wanda muka gada da wanda kuma muka an lokacinmu alƙalumin da muka samu yanzu wanda bai daidaitu ba shine na tsakanin shekara ta dubu da goma sha takwas zuwa ɗan lokacin gani yanzu da muke ciki wanda yake shi kuma kullum ana samun mai ritaya ana ƙuri a haɗa alƙalumin shi ma a gano nan wani don ka aje a abin da ba daidai ba wannan shine aka faɗa to tambayar ka nika idan misali ana biyar ka bashi da kama na dubu ɗari ka biya dubu tisa'in da tara to in ka ce ka biya duka lahinka. murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. to ma dalla a gaida murtala faruk sanyin na to sai dai ba za mu iya kawo wato sakonni da kuke aiko mana ba saboda karancin lokaci sannan kuma a shirinmu na gaba za mu dauko wato abokiyar aikin mu alheri grace abdu wanda na'uran wato waya ya hana mu daukar ta a wannan shirin don haka yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice sai dai kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen wasu da murya amurka a birnin washington dc ga labarai To a takaice baba yau litinin shugaban tsaron Amurka mai riko Fad Shanahan ya ce har yanzu kungiyar IS ta kasance a fadin duniya yayin da mayakan da Amurka ke mara baya ke kokarin kwace tunga ta karshe da ke hannun 'yan kungiyar a gabashin Siriya. Shanahan ya faɗa manema labarai da ke tafiya da shi zuwa Afghanistan cewa idan aka yi magana irin abin da kungiyar ISIS za su iya ya danganta ga irin mutanen ɓoye da suke da su a wata hira da murya amurka ta yi da sabuwar shugabar kwamitin kula da harkokin afirka da kiwon lafiya a duniya da na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a majalisar wakilan amurka ta ce akwai buƙatar a mai da hankali akan abin da ke sa 'yan afirka yin gudun hijira da kuma rasa matsugunansu. tabbas rikice-rikice na ɗaya daga cikin dalilan da a cewar 'yar majalisar wakilai ta jam'iyyar democrat daga jihar california karen bass a lokacin da ta zanta da james bati saboda haka warware waɗannan matsalolin ta yadda al'umman nahiyar ba za su ji suna buƙatar su fita daga ƙasashensu ba na ɗaya daga cikin matakan da ya kamata ɗauka a cewar bass a ɗaya bangaren kuma shugaban soja mai riko fad shanahan ya ziyarci kasar afghanistan a yau dinnan litinin domin haɗuwa da shugabannin afghanistan da kwamandojin amurka ziyarar da ke zuwa a daidai lokacin da masu shiga tsakani ke aikin samar da yarjejeniyar zaman lafiya shanahan ya faɗa ma labarai cewa yana son ya tabbatar da jami'an afghanistan muhimmancin tattaunawar da ake akan abin da ke faruwa a ƙasar su. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan la'asariya sai can da daddare za a ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma Malama juli Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu ta wannan la'asariya wato Malama Nashwan Kali. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai dai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.